Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16-21-25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci za ku ji cewa babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi MNGTF janar Abdul Ibrahim ya bayyana cewa Najeriya za ta ci gaba da kawance da makwabtanta wajen tabbatar da tsaro har da yanzu a tarayyar najeriya wata kotu a jihar taraba ta soke hukuncin kotun koli tare da korar wani dan majalisa mai wakiltar bali da sol a majalisar tarayya a janguriyar niger kuwa hukumomin kasar ne suka bayyana cewa sun ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin inganta karatun boko a wannan shekarar ta bana bayan da ajiyar ɗaliban makarantun firamare da na sakandare suka koma karatun bayan watanni uku suna sashen hoto muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma duka wannan sai na maida ko Washington DC ta hanyar tauraron ɗan Adam domin sauraron labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. likitoci masu neman kwarewa a najeriya sun janye yajin aiki da suka shafe kwanaki 63 suna yi bayan doguwar tattaunawa da majalisar zantarwa ta ƙasa nec a takaice Ƙungiyar likitocin masu neman kwarewa sun janye yajin aiki da suka fara tun ranar biyu ga watan Agustan shekarar 2021. Ƙungiyar likitocin da ta ba da wa'adin komawa aiki ne da mako shida don ganin yadda gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakai game da bukatunsu. Ga dai ƙarin bayani daga Hawa Umar a birnin Abuja. Shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa Dr. Godiya Ishaya ya ce da alamu gwamnati ta fara duba lamuran nasu. Akwai wasu bukatutuwan da da muka zayyana da gwamnatin wanda har aka ya kai ba hannu wanda da mun gani gwamnatin ba ta so ta abu a kansu amma a wannan kwanakin mun gane cewa gwamnati ta soma aiki a kai kuma ta yarda za ta janye wannan karan da da ta kai mu kotu. Wannan bude hanya na zama kan teburin sulhu da ci gaba da muka samu a cikin batutuwan da ya sa muka je yajin aikin sai muka ga ya dace mu kira su eh, majalisar zattarwa da wannan kungiyar namu to da muka kira su sai muka duba wayannan batutuwa din muka gani ya kamata mu janye yajin aikin tun da yake mun dawo teburin sulhu yanzu dai za a jira a ga irin matakan da gwamnati za ta dauka kafin cikar wa'adin sati shida da kungiyar likitocin ta bada Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Hauwa Umar. facebook ya fara aiki bayan ya katse ya bar biliyoyin mutane a fadin duniya a jiya litinin suka gaza amfani da shi da ma shafukan instagram da na whatsapp da suke hada yan uwa da abokan arziki da sauransu da yammacin jiya litinin ne masu amfani da facebook suka fara samun damar shiga shafin bayan sa'o'i shida da ya katse daga bisani dai an tabbatar da dawowar manyan shafukan sada zumuntar da duniya ana saura kiris rana ta raba tsaka agogon amurka ne facebook ya katse bayan minti talatin facebook ya aike da sakon twitter cewa yana sane da daukewar layinsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya litinin china ta tura jiragen yaki akalla 56 a sararin saman taiwan yankin tsibirin nan da take ikirarin mallakanta ne yayin da taiwan din ta tada mayakan samanta domin sa ido akan jiragen da suka kusa a sararinta kwanaki uku jere taiwan mai cin gashin kai wadda china ke ikirarin mallakanta ne ta kiyar yarda da shawagi da jiragen beijing ke yi sama da shekara guda amma tun a ranar juma'a da china ta yi bikin ranar ƙasa ta tura jirage masu tarin yawa da galibinsu a kudu maso yammacin sararin samaniyar taiwan da ke kusa da tsibirin pratas da taiwan ɗin kirki da shi kamar yadda aka gani a jiya litinin wannan labarin ya fuskanci kakkausar suka daga fadar shugaban amurka ta white house a jiya litinin mai magana da yawon ma'aikatan harkokin kasashen wajen china huwa chunyin ya ce kalaman na amurka a jiya litinin Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar a jiya Litinin cewa ƙasar Habasha ta kori jami'an aikin jin kai na majalisar su bakwai daga ƙasar. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya ce an fice da ma'aikatan daga ƙasar saboda ba da kariya ga rayuwarsu. Babbar buƙatar mu ita ce ma'aikatanmu su gudanar da aikinsu cikin lumana, in ji Haq yayin da manema labarai suka nemi ƙarin bayani daga gare shi. amma ya ce idan ba mu samu damar yin hakan ba to wajibi ne mu ɗauki wani mataki a ranar alhamis ne gwamnatin tarayya ta firaminista abi ahmed ta baiwa jami'an majalisar ɗinkin duniya wa'adin sa'o'i 72 su bar ƙasar habasha gwamnatin na zargin su da shishigi a harkokin kasar kana tana tuhumar su da laifukan karkatar da kayayyakin jin kai da na'urorin sadarwa zuwa ga kungiyar 'yan tawayin tigiri da tplf a ƙarshe hukumar magunguna ta ƙungiyar tarayyar turai ta tabbatar da yin amfani da rigakafin covid-19 na pfizer biontech a matsayin na ƙari akan masu shekaru goma sha takwas zuwa sama amma ya rage wa ɗaiɗaikun ƙasashen su yanke shawara akan yadda za su yi amfani da rigakafin a ƙasashen su hukumar magungunan ta turai ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa za a buƙaci ƙarin rigakafin Pfizer ne bayan watanni shida da aka yi wa mutum allura ta biyu ga masu shekaru goma sha takwas da sama da hakan. Sanarwar ta ƙara da cewa hukumomin lafiya a matsayin ƙasa ne za su yanke shawara akan ƙarin rigakafi na uku. Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma sai gefen rahotannin da muke ɗauke da su inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya babban kwamandan rundunar dakarun kawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi MNGTF janar Abdul Khalifa Ibrahim ya ce Najeriya za ta ci gaba da kawance da makwabtanta wajen tabbatar da tsaro kamar da za a je ƙarin bayani a wannan rahoton na Hassan na kaina daga birnin tarayya Abuja. babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadi mnjtf major general abdul khalifa ibrahim ya ce nigeria kawa ce abokiyar tafiya wacce ke karfa aiki tare cikin haɗin kai don shawo kan matsalolin tsaro a shiyoyi general ak ibrahim wanda ke jawabi a matsayin babban bako na musamman yayin bikin didimar cika nigeria shekaru 61 da samun 'yancin kai da sashen tsaro na ofishin jakadancin Najeriya kasar Chadi ya shirya a birnin Injamaina. Ya buga misali da yadda Najeriya ta yi uwa da makarbiya a wurin tattaro kan kasashen yammacin afirka don samar da zaman lafiya a kasashen liberia da saliyo da ya kai ga aza tsarin demokaradiyya a kasashen biyu wata sanarwa da kakakin rundunar colonel mohammed dole ya sanya wa hannu ta ce general ak ibrahim ya ce amintaccen makwabtaka wani sinadari ne da ke aza samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a don haka najeriya za ta ci gaba da haɗin kai da makwabtanta don ganin ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda a wannan shiya da kuma dawo da cikakken zaman lafiya mai ɗorewa. Babban kwamandan dakarun kasashen tafkin Chadin ya kuma ba da tabbaci ga abokan haɗaka a matakan ƙasa da ƙasa cewar za su ci gaba da matsakaimi wurin da gargazar 'yan ta'addan Boko Haram da Iswap har sai an kammala murƙushe su. tun da farko cikin jawabin maraba mashawarci na musamman kan sha'anin tsaro a ofishin jakarancin najeriya da ke kasar chadi kanar hassan bukar ya gode wa kawaye da magoya bayan najeriya da suka jajirce wurin tsayawa kai da fata don ganin sun marawa najeriya a irin wannan mawuyacin lokaci da take ciki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To har yanzu dai muna tarayyar ta Najeriya inda wata kotu a jihar Taraba ta soke hukuncin kotun koli tare da korar dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar tarayyar Najeriya. Ga dai karin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba. Wata turka-turka da ta gudana a mazaɓar Bali da Gasol a majalisar dokoki na tarayya akan takardar shaidar cin zaɓe wato Certificate of Return inda hukumar zaɓe ta dauki wannan takardar sakamakon ta mallakawa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak nan take Honorable Garba Garba Shede shi kuma ya ce bai amince da wannan Certificate of Return da aka miƙawa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak ba ya ruga kotu dogon zama domin sauraron karar sai gashi an yanke hukuncin a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Simon Amobade inda ya tabbatar da honorable garba garba shede a matsayin dan majalisa mai wakiltar bali da gasol a majalisar dokoki na tarayya da ya mayarwa honorable garba garba shede kudaden da ya karba akan wannan kujerar da yake karanta hukunci mai nomba biyar alkali mai shari'a simon amobade ya ce hukumar zaɓe bata bi ka'ida gurin mikawa honorable abdulsalam gambo mubarak takardar shaidan cin zaɓe ba wato certificate of return barisa sa'idu ibrahim waziri shine dai lauyan wanda ya shigar da kara yayi ya yi nashi jawabi ne kamar haka. To wannan nasara dama hakkinmu ne don wayo ne ko dabara ne aka yi mana aka kwashe abin. Gaskiya ya bayyana yadda dokan kasa ya tanada yadda dokan zaɓe ya tanada. To ko menene Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak zai ce akan wannan hukuncin? A gaskiya ne ban lamunci wannan hukunci da kotu ta yanke ba. Mun gama shari'a tun a baya kotun koli ta riga ta yanke hukuncin shari'a an gama zaɓe mun je tribunal nan ma mun gama sai kuma gashi abun mamaki wai yanzu federal high court ta zo ta ce wai ta dakatar da hukunci da aka yi a kotun koli akan cewa hukuncin ba yi shi akan daidai ba a shirye nake zan ɗaukaka kara mun ma ɗaukaka kara a zuwa kotu na gaba. barista ibrahim garba wuro shine dai lauyan hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar taraban wadda shi kuma ya ce. ita hukumar zaɓe a duk gaba idan aka yi hukunci tana bin umarnin kotu lokacin da aka yi ba da hukunci aka ce mubarak ne dan takara ta yadda lokacin da aka je kwaraba filiola aka ce garba ne dan takara mun yadda muka ba shi certificate muka yi da dan takara ne lokacin da aka je kotun kola aka ce mubarak ne mun dawo mun ce mubarak ne to saboda haka ba magana a ce wai hukumar zabe ita da ya rigima mata mata so ba al'umman mazabar bali da gasol da ke jihar taraba arewacin najeriya ya za su ji akan waɗannan hukunce-hukunce da suka yi ta gudana a tsakanin wakilan nasu tambayar kenan da na yi wa barisa idris abdullahi jalo lauya mai zaman kansa a jihar taraba wannan ka gani magoya baya su sun yi zaɓe ba su san abin da suke ciki ba yau a ce kaza gobe a ce kaza ya zama kenan babu kusan mai riban demokuraɗiyya din kwata-kwata ya zama shiririta saboda haka ina kira da su eh, mahukunta ina kira musamman su ma masu zaɓe a kullum mu rika bude idon mu mu rika yin abin da ya dace sannan mu tsaya mun yi abin da muka ya dace din a yi mana mu ma abin da ya dace dama dai honorable garba garba shede shine wanda ya fafata a jam'iyyar apc na neman kujerar memba mai wakiltar bali da gasol a majalisar dokoki na tarayyar najeriya da honorable tanko adamu mai karfi na jam'iyyar pdp a zaben shekara ta dubu biyu da sha tara? salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda a ranar jiya hudu ga watan oktoba ne ɗaliban makarantun firamare da na sakandare suka koma karatu bayan hutu na watanni uku hukumomin dai na jamhuriyar nijar sun bayyana cewa sun ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin inganta ilimi na boko na wannan shekarar ta bana don haka suke buƙatar gudunmuwar kowane bangare domin cimma wannan burin kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton. rahoton na tamar abari daga damagaram gwamnan jihar da magaran mai barin gado isa musa shi ne ya jagoranci komawa makarantun a nan jihar da magaran inda ya yi jan hankali ga dalibai kamar haka ba a wasa an ka zo lakwal an ka zo aiki ake yi kun ji wani minista da president daga lakwal take fara tana yiwa cikin kunan ne wata rana da kwai president da la republic da kwai minister cikin da kwai deputy da duk kamatansu amma sai an yi aiki kamar yadda hukumomi suka dauki niyya a bana sun ce ba wani batun wasa a karatu Musa Salisu shine sabon daraktan ilimi na jihar da magaran. To sai mu ce muna mika sahihiyar goje mu zuwa ga magabata eh, na mu gaba daya musamman shugaban ƙasa Alhaji Bazum Muhammad prime minister uhumudu muhammadu sannan mu zo ga minister kokarin da sun ka yi sun ka izo muna kayan da sun ka dace kuma cikin lokaci har gashi shine ba mu dama Eh, mu buɗa makarantun ne eh, yau. Hukumomin ilimi da masu ruwa da tsaki kan ilimi sun yi alkawarin kamawa yadda za a inganta harkar ilimi hakan ta sa Musa Hassan darakta mai kula da makarantun kimiyya da fasaha a nan jihar da magaran jan hankali ga malamai da ma ɗaliban. Laihi ya kasu ya rabu ne akwai laihi na mushina kuma akwai laihi na ɗalibai yara 'yan makaranta tunda akwai mushina wanda gaskiya Eh, daraktorin suna sakaki akwai mushinan da suke raba sana'a da yawa suna can suna can kenan in kana yi kwantara da gwamnati ya kamata ka tsaya ka yi aiki da gwamnati kawai amma in ka ce za ka yi kwantara da gwamnati kuma ka je ka wani aiki wani wuri daban kenan ita gwamnati ka tabbata da kawai in wata ya mutu tana ba kuɗinka kenan bai kamata ba ka raba hankali kuma ka ka zuwa can ka zuwa can ita ma daga nata waje majalisar mashawarta ta jihar da magaran ba ta yi kasa a gwiwa ba inda ta ba da kayayyaki da suka hada da kayan yaki da cutar corona tare da alkawarin gina makarantu da gyaran su a fadin jihar da magaran ga dai shugaban majalisar mashawarta malam asan da karin bayani mun kawo musu banaccen kenan da sabuni da kit-kit ga da gel don abubuwan da ya kamata da musuka da yaran duka su yi amfani na su kare kai allah ya kare mu gaba daya bancin shi a nan majalisa mun yi tanadi na abubuwa makamantan klasoshi kera su gera su kuma da kawo kayayyaki kamar na laboratoire kuma da fannin wannan ma'aikata ta ba da ilimi kamar na sana'a hannu duka dai mun tanadi abubuwa da yawa a bana a cikin tsarin mun tanadi kamar kimanin miliyan ɗari bakwai da takwas wanda za mu sa fannin ilimi tamara bari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. To masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallo zambo ne mai wannan ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. zan mutum ya bari ki zai koma koyin shi ne ya je dan gini. So yawancin rikici na faruwa koyuka ne kuma an rushe gidajensu. masaransu da suka yi ma an sassara kuma yaransu na yake kakashe ko jikokinsu akwai kuma death benefit da ba ba ma iyali wanda sun mutu ba ba a biya shi ma shine ma fi wanda ba taba biya ba ma ya kai shekara goma sha takwas ba taba biyan wannan mutanen ba. Masu saurare 'yan fanshin da suka yi wa gwamnatin jihar Plateau Najeriya aiki kenan da ma majalisun ƙananan ta da ke tsakiyar Najeriya suke kokawa game da hakokinsu a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura. Madalla Masaure batun samun haƙƙin fansho na ma'aikata da suka yi ritaya daga aiki a Najeriya musamman a matakan gwamnati uku na ƙasar wato gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatocin majalisun ƙananan hukumomi na ci gaba da zama babban ƙalubale. kamar jihohi da dama na kasar 'yan fansho a jihar plateau da ke tsakiyar najeriya na cikin halin ni'yasu da kuncin rayuwa ko dai bayan sadaukar da rayuwarsu ta aiki tsawon shekaru 35 ko kuma bayan shekaru 60 na haihuwa sun riske su a bakin aiki ko da yake 'yan fanshin na plato sun yaba da kokarin gwamnatin jihar ta yanzu saboda farfado da tsarin biyan haƙoƙinsu na fansho na wata-wata amma sun ce har yanzu akwai sauran rina a kaba. Sunana Ben Bello Duwa, ni ne chairman na State Pensioners na Plateau State. Muna da damuwa da yawa. Akwai gratuity wanda ya kai tun daga tun kusan shekara goma eh, shekara goma sha biyar zuwa goma haka wanda ba biya ma mutane gratuity nasu ba akwai kuma death benefit da ba ba ma iyali wanda sun mutu ba ba a biya shi ma shine ma fi wanda ba taba biya ba ma ya kai shekara goma sha takwas ba taba biyan wannan mutanen ba su wato shine gratuity nasu da pension da ya kamata biya su kam su mutu amma mutuwa doke su kamar biya wannan kudin wanda ya kamata ba iyalinsu su je su yi aiki su yi amfani da shi ba ba su ba kuma yaran iyalin suna wani mutukan halin da mu a ofis na kyaga sun cika nan su koma kuma ba ba su ba har yau ɗayan na karshen kuma wanda harmonization wato kudin da ya kamata a biya ma mutane wanda suka bar aiki da ba ba da shi ba wanda da ya kai kamar kimanin kusan miliyan 32 kwana ne da ba ba su ba an fara bayarwa an biya wannan harmonization amma ba bai arias ba har yau suna tambaya wannan kudin kuma ya kai kusan wadansu shekaru kusan goma har yanzu ba biya ba shi yasa suna karbar yawancin suna karbar dubu biyar to kuma kuma dubu biyar yanzu ba zai masu komai ba kuma duk karin da aka yi nan ma kusan su uku mu ba bamu ba an yi karin dubu talatin da uku mu ba bamu ba an zo da dubu goma sha takwas mu ba bamu ba gashi ana na talatin dubu talatin mu ma ba bamu koko ba kuma yawancin su suna kan magani yawancin su hargizin da yake ya plateau nan kisan mutum ya bare ke zai koma kauyen shi ne ya je dan gini so yawancin rikici yana faruwa kauyuka ne kuma an rushe gidajen su su da suka yi ma an sassara kuma yaran su ne ake kakashe ko jikokinsu su yanzu waɗansu su suna zuma dakin haya ne waɗansu su yan wasu da suna karfin ɗauke su wanda bai kamata ga bare ka sha wannan wahala ba sunana haruna bulus majak ni ne trustee one na Nigerian Union of Pensioners. Local government governments yanzu gaskiya suna cikin wahala baka da ba. Yan pension kenan. Akwai da yawa cikin su wanda suna ciwo suna kwanciya gidajen su. Ba su iya su tafi asibiti ba. Ba su da kudin abinci balle kudin da zai kai su asibiti. Ka je asibitin sai ce ka kudi kaza to ba shi da kudin. Wani ma wata ba shi da yanwa shine kadai shine da most senior gidan. to kai sino kana gida ba kana cikin rashin lafiya ne zai taimaka maka na sun sa ido a kanka kai kuma baka shi baka lafiya da muka ji mun je mun zaga zuwa su local government sai muka ji irin damuwoyin da suna da su abin tausayi ne ka ga waransu a cikin su ba taba gani rana ba fa suna na kwanciya cikin daki waɗansu ma ba su taba sani cewa ko ana cin abinci kuya ba wani ruwa daga ruwa ko ta kira zuwa dawo mashi dan eh, gari shi da yamma da da safe ke ya kwana da shikenan suna tsare mu ganin gwamna din amma muna so mu kai kuka mu a wajen gwamna in ba mu kai kuka mu a wajen shi ba mu kai wajen wa domin ne ya zama ban mu gaba daya da shi state da local government duka saboda haka ina gani damuwan musamman mu civil servants mu ne ne mu zama kamar enemies da kanmu domin su wanda suna aiki a wajen da gwamna dai civil servants ne wanda suna ministry din civil servants ne kuma wannan abin da za su dawo su zo su shiga cikin wannan gurbi namu din ban san ko ne gobe za su zo su fada ba sunana bulus ibrahim state secretary nigerian union of pensioners na plateau state na daya kwanakin baya government sun ce mu je mutane adalin mutane wanda gwamnati eh, suna bin gwamnati gratuity da kuma debt pension mun jiba wayannan sunayen duk kasa baki daya mun kawo gwamnan sun yi mana alkawali wai za su soma biyan gratuities ta wurin wannan kungiyar united capital wanda insurance company ne members namu duk sun amince suna son haka din amma bayan da muka je muka kawo wayannan sunayen yana nan ya kusan tun farkon wannan shekaran ba yi komai a kai ba shi ya yasa wayansu dalilin da muna son mu ga gwamna ma a kai don ba wanda ya gaya mana ga abin da yi da sunayen members kuma suna ta damun mu a kulla yomi kin ga wayannan damuwa yana nan a kasa To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mata 'yan fansho ke faɗi da kuma martanin hukumar fansho ta jihar ta Filato. A dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka masu su ma mata ma'aikata da suka yi ritaya daga aiki a jihar ta filato sun koka game da halin da 'yan fanshan jihar suka tsinci kai a ciki salamatu gambo ni ce treasurer na 'yan fenshon na state matan fenshona wanda ya ritaya namiji in bai samu entitlement nashi ba yakan zama damuwa wa mata don kuwa shi dama yake kawowa to ya zo ya zama ya ritaya to in bai samu an biya mishi abubuwan shi ba kaga ya zama gida ya zama damuwa to muna roko shi ne yasa muke roko a taimaka in aka biya mazan matan sun samu da 'ya'yansu kamar na dead benefit din nan yawanci wa'ansu yaran makaratun an bar tafiya don ba kudin tafiya makaranta mun gode dai gwamna na kokari amma muna neman ya kara kokari to idan an ce eh, yanzu gwamna na jin mu a ce kin ga gwamna a matsayin ki na mace me zaki gaya mishi to zan ce taimake mu mu mata don mu ne da gida in miji bai kawo in matan ta samu ita ma za ta taimaka don ita ne mai 'ya'ya su ne kuma za su dinga mata kuka so abin da zan gaya mishi taimaka din kenan To sai dai hukumar kula da 'yan fanshan ta jihar Filato ta ce babu ko shakka tana sane da irin yanayin kuncin rayuwa da suke fuskanta. an understanding of pensioners of the predicament posed by the board and by, the, by extension government which should not be seen as a deliberate Mr. Robert Tafel kenan shugaban hukumar fansho ta jihar Plateau yake yabawa da juriya da kuma fahimtar da 'yan fanshon ke nuna wa gwamnati a kokarin da take yi na warware matsalolinsu a hankali. amma ake samun tafiyar hawainiya saboda kamfar kudade da gwamnatin ke fama da ita to allah ya kyauta masu rai da haka shirin 'yan kasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai mu makiya yanci lalai ba da idan masu tuba da wannan. A madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san haɗa kai da wuya ya zauna kullum ka gano. daga shirin mahmudu ibrahim kwari na ɗan ƙasa da hukuma sai suleiman mana barma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar nijar. fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lissahel wace wacce ta ruwaito cewa ɗaliban makarantun bokon Nijar a matakin firamare da sakandare sun koma ajin karatun shekarar 2021 da 2022 bayan kammala babban hutu. Ɗalibai miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne aka yi wa rajista a bana yayin da aka yi tanadin malamai dubu ɗari da dubu biyar a makarantu kimanin 18,100 na gwamnati da masu zaman kansu ba idan wasu dubban makarantun kimiyya da koyar da sana'o'in hannu sai dai a daidai wannan lokaci matsalar tsaro ta yi sanadin rufe makarantu 424 a jihohin difa da tilaberi lamarin da ya tilasta wa yara 36,500 zama a gida jaridar lebanon na cewa Wata takaddama ta kunno kai a tsakanin gwamnan Yamai Udu Ambuka da magajin garin Karma. Bayan da gwamnan a matsayinsa na shugaban kwamitin tsaron wannan yanki ya ba da sanarwar rufe wasu wuraren shakatawa da ke kwaryar birnin Yamai saboda dalilan tsaro a cewarsa. Yarar ta ce ɗaukar wannan mataki ke da wuya magajin garin Karma ya ce an shiga hurminsa domin tsibirin Kanazi wuri ne da ke ƙarƙashin ikon Tilaberi ba ya mai ba. saboda haka dokar gwamnan ba za ta yi tasiri a tsibirin kanazi ba lamarin da ake ganin yana buƙatar tsoma bakin gwamnatin tsakiya don tsayar da ruwan miya jaridar air info ta ce wutar daji ta kona eka dubu ɗari da dubu goma sha biyu da talatin da uku na ciyawar dabobi a ƙauyuka hudu na gundumar abalak yankin da mazaunansa ke dogara akan kiwon dabobi jaridar ta ambato shugaban hukumar gundumar ta abalak rumar mansurun yana cewa ana matukar buƙatar tallafi a wannan yanki sanadiyar matsalolin da suka biyo faruwar wannan iftila'i mu da jaridar lanketer wacce ta bayyana cewa munanan kalaman da ke fitowa daga bakin shugaba macron sun farfado da aƙidar ƙin jinin ƙasar faransa daga wajen jama'ar yankin Sahel, kamar yadda a makon jiya ya bayyana a kafafen labaran Faransa cikin yanayin fusata da rashin dattako. yana mai da martani wa firaministan mali shogel maiga bayan da shugaban gwamnatin rikon kwaryar ya zargi faransa da juya wa kasar ta mali baya a wani lokacin da take matukar bukatar goyon baya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Maman Bako a nan ne zan sallama da ku sai kuma da misalin karfe hudu agogon Nijar da Najeriya karfe uku agogon Burkina Faso da GMT za ku sake saduwa da waɗansu abokanan aiki sai in ce muku ku kasance lafiya daga nan birnin kwanan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.